yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wisal hausa tv cikin darasinmu mai albarka wanda muke bin littafin nan na aujazul khitaf fi bayani mawqif shi'ati min al-ashab wato littafi na gajarta zance da ke bayanin matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farfesa abdulkadir ibn muhammad ata wadda ɗaya ne daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren jikansa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya rubuta littafin nan yake nuna matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda 'yan shi'a suke riya cewa suna tare da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a hakikanin al'amari ba haka bane ƙarya ne ba sa tare da su bal su ne ma makiyansu na hakika 'yan shi'a makiyan iyalan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da cewa a baki suna riya cewa su nasu ne yanzu ba yahude zai ce maka shi na annabi musa ne mai yahudanci irin na yau wanda ya jirkita addinin annabi musa din yake yin abin da ya ga dama ya zu'umu annahu min atba'i wa shi'a taz'umu annaha min atba'i ali bin abi talib wa nasara yaz'umuna annahu min atba'i isa duk dai riyawa ne cewa su mabiya annabi isa ne amma sai ka samu suna ce annabi isa Allah ne ruhul qudusi Allah ne maryam Allah ne waye da sauransu salisa salasa da sauransu Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha don haka dan cikin gida ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad abdulkadir ibn muhammad ata wanda na ce jikan annabi sallallahu alaihi ta bangaren husaini shi ya rubuta wannan littafi don ya ambaci matsayin yan shi'a dangane da sahabbai kuma a littafin ya kasa shi kashi biyu mun yi karatuttuka da dama a baya wanda suke nuna mana cewa yan shi'an nan suna da matsayoya munana akan ɗungurgum ɗin ko mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkulensu sa'annan kuma suna da matsaya munana ɗaya biyu uku hudu goma biyar a akan ɗaiɗaikun sahabban wanda a karatunmu mun gama bayani akan matsayin 'yan shi'a a majalisi na hudu kenan na littafin kan abubakar as yau za mu shiga majlis al-majlis al-khamis wanda zai bayani a kan mawqif shi al-ithni ashariya min al-faruqi abi habsin umara ibn al-khattab matsayinsu kan umar to wannan kaga an shiga kenan kan dalla dalla ko kuma a ɗauki wannan sahabin a gama da matsayinsu a kansa a ɗauki umar a gama a ɗauki usman a gama a ɗauki abu huraira a gama a ɗauki muawiya a gama a ɗauki aisha a gama faɗan matsayinsu kanta a ɗauki wato hafsa faɗi matsayinsu kanta a ɗauki sa'ad ibn abi waqas talha bin ubaidillah eh, da sauran al'asharatul mubasharuna bil janna az-zubair ibn al-awwab da sauransu haka malam zai ci gaba da bi ɗaya bayan ɗaya Eh, tun daga lokacin da ya fara kan abubakar wadda muka gama karatu a kansa a mu kamar guda hudu ko biyar na baya to zai kan umar wadda yau zamu fara a kansa zai kan usman zai dauki sauran guda goma da aka musu albishir da aljanna yan kaware waɗannan kaware ali bin abi talib zai dauki su aisha su hafsa su muawiya da abu huraira da sauran sahabban ɗaya bayan ɗaya da sunansu kuma yana kawowa daga littattafansu ga matsayinsu dangane da wani ga matsayinsu dangane da wani kowane abu in an kawo za a kawo maka littafi a kawo shafi ta yadda za ka iya komawa littafinka in dai da gaske kake neman shirya in kuma dama daga farko kai ka fahimci rufa rufa aka maka yanzu ne ne shi an ci yake bayyana maka daga littattafan yan shi'a din na da Eh, dama mutane da yawa sun rudu sun shiga shi'ancin ne sakamakon rufa-rufa da aka yi ta musu aka yi ta ɓoye hakikanin abun ba a fito da abin da ke cikin littattafan sai Allah ya taimaki mutane a shekaru na ƙarshe-ƙarshe littattafan da suke ta ɓoye su sai ya zama sun bubbuga su a mabugan littattafa na najaf na kum uh, na wato wasu biranensu na can iran wasu kuma a lubnan da suka bubbuga sai ya zama littattafan sun shiga hannun ahalus sunna a lokacin su ihsan ilahi zahir allah saka masa da alkhairi allah kai haske kabarinsa ya yi jihadi sosai wajen yakan waɗannan miyagun aƙidun da yake shi Allah ya sa a yankin su na can Pakistan da sauransu ya samu littattafan da wuri tun kamar shekara talatin da wani abu zuwa arba'in baya ya rubuta a shi'a wa sunna a shi'a wal qur'an don ya nuna maka alakan dan shi'a da alkur'ani da cewa wannan alkur'ani a jirkice yake a shi'a wa ahlul bait kokarin da shi'a suke cewa wato ahlul baiti nasu ne da nuna haka ya nuna hakikanin alakar shi'a da ahlul baiti da yadda suke kasa wadda suke so daga ciki su ce wannan ahlul baiti ne su kasa wasu kuma su watsar da su daga ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam duk daga littattafan su ya fitar da wannan yayi kuma al ismailiyya sa'an nan yayi akan su at tasawuf al mansha wal masdar da kuma wasu aqidun daban-daban da na shi'an haka irin su babiya bahaiya kadiyaniya da sauransu sa'an nan daga baya da allah ya kawo waɗanda su ma a bincike bincikensu na masters da phd da sauransu irin su nasiru kifari ya yi usulin mazhabi shi al ashariya a kamar shekaru wato ashirin da kaza baya lokacin littattafan shi ba su shiga hannun mutane sosai ba su ma suka tattafi yankin da suka sassamo littattafan nasu suka fito wa mutane da aƙidun 'yan shi'a kan waɗannan matsalolin har aka samu irin wannan profesa ɗin abdulkadir ata sofi ya yi wannan littafin shekara ashirin da wani abu baya daga baya kuma ya rubuta littafin da ya fi wannan yawan fefofi wanda fefofinsa sun kai shafi 1,600 da wani abu wanda a nafsin topic din nan ne shi kuma ya sanya masa mawkifi shi al ashariya min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu matsayin yan a dangane da sahabbai to haka daga baya kuma sai Allah ya sa ma littattafan yan shi an suka fantsama a kasuwa kowa ma zai iya ɗaukar littafin Khomeini al-hukumar islamiyya ko kashful asrar ko wannan littafin ko wancan na malumansu na wannan zamani ko kuma malumansu na baya su alkafi suka shiga hannun mutane malla ya haduruhu faƙi eh, su alihtijaj su tanqihul maqal su sauran littattafan nasu ah, wasa'ilu ad-darajat eh, basairu darajat da wasailu shi'a da dai duk sauran littattafan su sawa'in guda hudun nan da ne suka fi muhimmanci a jansu ko kuma guda hudu da aka kara suka kai takwas suka zama kamar su ne ummahat na littattafan su ko kuma sauran littattafan Allah ya sa ya zama yanzu duk ga sunan a intanet ma in kai sacin din abu za gano a takaice sai ya zama abubuwan da yanzu da sauki wanda rufa-rufa aka masa aka yi ta wasu abubuwa na taƙiyya aka yi ta nuna cewa a'a mun kawai bambancin mu mu da sunna mu dai muna ga aliyu shi ya fi cancantan ya zama khalifa eh, amma sai hakan bai samu ba aka yi wani abu na zaluntansa da kaza mu ba mu ce abubakar kafiri ba ne ba mu ce abubakar eh, munafiki ba ne ba mu ce umar kafiri ba ne ba mu ce umar munafiki ba ne haka suka yi ta yin da'awansu a farko to yau da ikon Allah da littattafan suka shigo hannun kowa ga shi muna kawo maka riwayoyi daga littattafan su da shafi da komi kai ma zaka iya googling a google ko kuma ka sayi littafin ka bude shafin da aka faɗa maka a bugun da aka gaya maka ko kuma ka nemi ma'lumar a shafin da yake in wani bugun ne daban za ga cewa sun ce Abubakar kafiri ne sun ce Abubakar munafiki ne sun ce umar kafiri ne sun ce umar munafiki ne kamar yadda suka faɗi hakan a majoritin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda hakan ya gabata cikin darussa da muka yi gwammai a baya kuma mutane suna ta bibiya muna jin kuma abubuwan da suke faɗa a kafafe da sauransu mu dai fatan mu Allah ya sa abin da muke yi muna yi ne don neman yardansa muna yi kuma don fitar da hakika da bayyanar da ita domin wanda zai shirya ya shirya da hujja wanda zai bata kuma ya bata da hujja li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wannan shine babban burin ba wai so ake yi sai an tsiraitar da wasu ko an ci mutuncin su ba a'a mu babban burin mu waɗannan mutane suna ta boye boye mutane a shekaru na baya wanda ba shekaru na karshe karshen nan shine abubuwa suka bayyana kuma in sun je da awa ba sa fitowa da sukan abubakar da umar da usman sukan da taɓa mu'awiya sukan taɓa eh, irin sahabbai da darajansu da matsayinsu bai kai na waɗannan ɗin ba to ta suke fara shiga daga nan kuma in an shiga aka shiga aka shiga za a kai wani lokacin da za a taba talha ibn ubaidillah za a taɓa zubair ibn Al-Awwa musamman in an ɗauko hadisan mawqi'atul jamal jamal a sifin kuma za a taɓa mu'awiya dama yazidi kuma ba masa habi ba ne lamarinsa da sauƙi to haka a hankali a hankali sai kuma a rinka kawo maka shubuhohi a ce to ai in ka koma sahihul bukhari to ai akwai wata riwaya ai nan abubakar kaza nan umar sai a fara sa maka shakka kan abubakar da waye a riwayoyin da su ne suka musu irin fahimtar da suka musu suka ga dama a kansu abubuwa na munanan fahimta suka yi a hadisan da namu ne na ahlu sunna ba nasu ba da za su ɗauki hadisan kuma su ɗauki fassara da bayanin da ya zo daga maluma in sun ɗauko hadisin misali da ke nuna cewa ai an samu wansu da suka yi ridda kuma annabi sallallahu an zo haudin sa a kiyama zai ce waɗannan mutanen a nisantar da su a nisantar da su ba ruwansa da su to za su kawo su ne a inda suke kokarin sa maka shubha ko kuma su nuna cewa a'a to ai ga littattafan ahli sunna su ma suna nuna sahabban akwai wanda suka yi ridda da waye suna so su ce maka su abubakar su umar sun yi ridda ne amma ba su iya faɗan haka ba su nuna cewa a cikin sahabban sai mu ce ai waɗancan wanda suka yi riddan kuma zai zama annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce masa ai bayan tafiyanka da kaɗan suka yi ridda har ya ce kuma a nisantar da su kada su sha daga tafkinsa na alkausara su abubakar su umar su ali su Uthman su ne suka yaƙe su a khalifancin wa Abubakar duk sun shiga cikin sojojin an je an yaƙe su so ba wanda ya yaƙi waɗanda suka yi riddan shi ne mai matsala ba wanda suka yi riddan su ne masu matsala kuma su ake ambatan su cikin waɗannan su ake ambatan su cikin waɗannan hadisan to sai su yi ta ƙoƙarin kawo maka irin waɗannan don su nuna cewa to ai ga sahabban gawaye da sauransu wanda duk mun yi bayanai gamsassu a kansu a baya to a takaice yau ma da kuma darussa ɗaya biyu uku hudu biyar da su zo bayan wannan za mu yi tattauna ne kan aƙidan yan shi akan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda malam ya ce al-majlis al-khamis mawqifu shi'at al-ithnay ashariyah min al-faruq matsayin yan shi'a dangane da umar al-faruq abi hafsin alkunyansa kenan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda عمر إن في الجاهلية والإسلام هيبته تثني الخطوبة فلا تعلو عواديها في طي شدته أسرار رحمته للعالمين ولكن ليس يفشيها وبين جنبيه وبين جنبيه في أوفى صرامته فؤاد والدة ترعى ذراريها إن الذي برأ الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها فذاك خلق من الفردوس طينته الله أودع فيها ما ينقيها لا الكبر يسكنها لا الظلم يصحبها لا الحقد يعرفها لا الحرص يغويها وننشي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وننكم arda wannan kuma yana daga cikin kasida hafiz ibrahim wadda ya kan umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an yana cewa umar din nan fil jahiliyyati wal islami haibatuhu tun a zamanin jahiliya mutum ne mai haiba mai cika ido mai kwarjini wanda ake tsoronsa fil jahiliya wal islami haibatu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin athar da ya zo mu'allakan fi sahih bukhari kuma wasu malamai a cikin wasu littattafan nan ya zo mu'allak can kuma an ambace shi a matsayin abin da ya inganta abdullahi dan umar dan mas'ud yake cewa wallahi ma zilna a izzatan Umar. Ba mu فمن ba mu musulmai muna nan a maɗaukaka tun da Umar ya musulunta. Haibarsa ta ƙara kwarjini da daraja da matsayi wa musulunci an ƙara jin tsoron musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci ya ƙarfafi musulunci da ɗayan mutum biyu umar ko waninsa sai allah ya sa cewa wanda musuluncin zai ɗaukaka da shi shine wa umar ibn al-khattab radiyallahu an sai umar ya karɓi musulunci ya karɓi musulunci daga karɓar musulunci ya zo ya shelanta musulunci abinda da suke yinsa a ɓoye suke yinsa a darun naduwa gidan arkam ibnu al'arkam abin ya zama ya fi haka an fito fili kawai ana kokarin practicing din ana kokarin aiki da musulunci a bayyane jikin ɗakin ka'aba da sauransu har kuma aka yi hijira ko kisan hijiransa yadda malaman tarihi suke kawa da sauransu yana nuna mai musulunci ya samu haiba shi ma kuma ya samu ɗaukaka da musulunci shine farkon ma wanda ya ɗaukaka da musulunci saboda umar yana cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam mu wasu mutane ne da Allah ya bamu waya da izza da musulunci musulunci shi ya ɗaukaka mu fama ta gaina al'izzata fi ghairihi azallan Allah kuma duk lokacin da muka ce za mu nemi ɗaukaka da waya da abin da ba musulunci ba to wallahi Allah zai kaskantar da mu so Umar da shi ya fara samun ɗaukaka da musulunci ɗaukaka a duniya yake ake ambatonsa a ce radiyallahu an ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka binne shi gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza bu'itha bu'itha ma'ahu dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kuma in an tashi tayar da shi za a tayar da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gashi haka kabarin su yake to kaga ya samu ɗaukaka shi a karan kansa sa'an nan kuma Allah ya ɗaukaka musuluncin da me Umar ya Allah ka ɗaukaka mu da musulunci ya Allah ka ɗaukaka musulunci da mu ya Allah ka ɗaukaka mu da musulunci ya Allah ka ɗaukaka musulunci da mu fil jahiliyyati wal islami haibatuhu haibar umar tun a jahiliya mutum ne mai haiba mutum ne mai kwarjini mutum ne da ake tsoronsa ake taka masa nisa wal islam haka kuma da ya shigo musulunci haibatu haibar umar tuthnil khutuba Alin insinau shine alin initaf al-khutub al-makruh haibar umar tana sace gwiwar ababen da mutum yake ki shi a karan kansa duk abin da baya so to haibarsa yana masa maganin wannan ce dama kana da kwarjini kana da cika idon da in ka so abu za a ki aikata maka saboda an san baka so ana tsoronka ana jin kwarjininka to haka kuma ababen da musulunci baya son su in wasu sun nufi musulunci da aikata mummunan abu musulunci sai suka ga umar sai su yi mai su taka masa nisa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi ma salakta fajjan illa salaka shaytanu fajjan gaira fajji. haka annabi sallallahu alaihi ya ce wa Umar yace baza ka bi wata hanya ba face shi dan ya canza hanya ya bi hanyar da ba taka ba baya son ya hada hanya da kai Umar shine mai wannan haibar a musulunci da kuma tun a jahiliya haibarsa tusnil khutub abinda musulunci baya so idan mata suna daga sauti ko a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaza idan suka ji Umar ko suka ganshi shikenan sai a yi kasa da shi kamar yadda wata kissa ta nuna hakan ya faru taran sun ji sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga wasu yi kasa da sautin su amma suna jin Umar sai me sai suka yi kasa da sautin su saboda kwarjinin sa suke ce masa ai saboda kai din kafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ghilza anta aghlaf wa afadh annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi yana da rahama yana da haƙuri yana da wasu abubuwan sai mu masa sakamakon dama ko mutum haka lamarin mutane yake dangane da shi in ya zo mai sauƙi da yawa sai ga wani lokaci ana ƙoƙarin za a yi wani abu na kamar taka shi ko yin abin da la'alla ba son sa yake yi ba wane kuma in an san cewa yana da haiba yana da wato fada yana da sai ga wasu abubuwan an masa. don haka wannan haibar tasa tusnil khutuba fala ta'lu awadiha mushkilat na khutub na abubuwa makruha la ta'lu ba za su ɗaukaka a kansa ba dole in sinai za su kawai sai su gwiwon ya sace duk abin da yake ki dole ba zai faru ɗin ba umar kar ka ɗauka kuma da ya zama mai wato zafi ba shi da rahama ne ko kaɗan a'a a cikin zafin nasa kuma rahamarsa take fi tsayi shiddatihi asraru rahmatihi a cikin naɗin ko cikin kewayen ko cikin tarin shiddan umar to anan kuma yake samun sirri na tausasawansa shi tausasawansa tana cikin me tana nan cikin shiddansa sauƙinsa da jin yana nan cikin tsanantawansa akwai kisoshi da yawa wadda suke nuna wani lokaci mai tsanani kuma yakan dawo ya yi taushi wani lokaci kuma shi mai taushin wanda ɗabi'arsa koyaushe taushin ya fi yawa sai ka samu mai shi kuma tsanani ya bayyana saboda a wannan gaban ko fagagen ko waɗannan wuraren ba abin da zai amfani sai mai sai taushi ɗin ko sai tsanani ɗin sai mai taushi ya tsananta ko mai tsanantawa ya tausasa asraru rahmatihi lil alamin walakin laysa yufshiha umar wato a mafi yawan lokaci abin da yake bayyana wa mutane shine mai zafafawa din nan don a yi addinin Allah yadda ya kamata sau da yawa sai ya ce ya Allah me yin kaza ka kyalin in sare kansa amma hakan kuma yana son alkhairi ga me mutane yanzu ko lokacin da aka samu fursunonin yaƙi da aka yi yaƙin badar aka samu kafiran ƙwarai shawa shi abin da ya bada shawara shine ya Allah kowa a bashi dan uwansa ya yanka shi suna taɓa addinin Allah suna taɓa addinin Allah suna taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar kuma su shine me yayi me a sassauta musu a basu daman su fanshi kansu musamman in Allah ya so su da shiriya sai ga wata ransu ma sun musulunta sun tsira to haka Allah yake abunsa yake raba ɗabi'u sai ya sa mutum biyu da suka fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yayi sauki da yawa yayi taushi da yawa wannan kuma yana da zafafawa da tsanantawa ta yadda ko shawari za a yi sai a ji mai zafi a ji mai sauƙi daga nan kuma sai a ga wanne fi dacewa da wannan matsaya ɗin sai a ɗauka in Allah ya nufi shugaba da alkhairi sai ba shi masu shawara masu ra'ayi biyu mabambanta wannan da ɗan zafafawa nan da sauƙaƙawa sai kowanne a ɗauki abin da ya dace da shi wa baina jambaihi fi awfa saramatihi Umar a tsakanin jamb nasa fi aufa shiddatihi wa kaswatihi cikin mafi cikan kasuwarsa da tsanantawansa fu'adu walidatin a tsakanin geffansa guda biyu ake samun zuciya irin na uwa mai tausayawa mai rahamtawa mai jin kan ɗanta umar a tsakanin kirazansa tsakanin geffansa guda biyu aka samu zuciyarsa wadda kuma irin zuciyar mahaifiya ce wajen yin rahama wa ɗanta wato a tsakiyan wa baina jambaihi fi awfa saramatihi qaswatihi wa shiddatihi fu'adu walidatin tar'a zarariha da suke yin ri'aya uwa da take yin ri'aya take yin tarbiyya na 'ya'yanta zuriyarta wato umar a cikin zafin nasa kuma ake samun tausasawansa da saukinsa wajen tarbiyya wa al'ummar da ya zama khalifan annabin su a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi da kuma abubakar innal ladhi barra'a al na nazzahahu lallai wanda ya barrantar da Umar alfaru daga kafirci ya barrantar da shi daga ababen ki shine kuma ya tsarkake shi anin na ka'isi daga dukkan na ƙasa wal aghradi da kuma a ce yana da wasu manufofin wanda ba manufan da Allah yake so mutum ya kimsa a zuciyarsa ba dangane da musulunci yayi musulunci ne da kyakkyawan manufa tanzihan tsarkakewa fa zaka khalqun min al firdausi tinatu wannan ai halitta ne wanda daga cikin firdausi aka samu lakan da aka halicce shi saboda daga annabi adam ya fita shi kuma annabi adam daga ah, turbayar da aka dauke ta daga firdaus Allahu auda'a fiha ma yunqiha Allah ya sanya abin da zai tace munanan abu a cikin sa lal kibru yaskunuha Umar ba girman kai lal zulmu yashabuha ba zalunci lal hiqdu ya'rifuha babu hiqdu wato da kullamu muna a mutane lal hirsu yughwiha shi din nan a ce kwadayi da zai batar da shi bai siffanta da wannan ba to dai wannan shine umar saboda ana nuna min lokaci za mu je hutun rabin lokaci in mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya wallahu a'lam